abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci na maganan bayafara da abubuwan da waɗansu daga cikin samari a arewacin najeriya suke kira na cewa ƙabilar ibu su bar arewacin najeriya na daga cikin abin da ya sa na yi wannan bidiyo ɗin kasancewar wasu daga cikin samari a wannan yanki namu na arewacin najeriya suna ganin kiran da ake yi ma ibu na su bar arewacin najeriya daidai ne don gane da irin farfaganda waɗanda 'yan niger delta waɗanda suke ƙoƙarin kafa ƙasa ta biyafara suke kira da cewa sai an raba Najeriya. To ba wannan dalilin yasa nake son in kira ba. Ina so in kira ne don gani da wato wani hoto da ake yawo da shi na wani ballistic missile wanda aka ce ƙasan biyafara sun shirya shi domin su kawo hari a arewacin Najeriya wanda ya fara yin yawo a shafukan intanet da sada zumunci wanda suka fara yadawa 17 kenan ga watan August 2017 da farko dai hausawa mu ba mu san inda yake mana ciwo ba kullum mutane sukan yi kokari su ga sun bata mana mu sun bata mana arewacin najeriya mu sun bata mana ɗabi'u da al'adunmu amma wannan bai dame mu ba sai mu dinga ɗaukan waɗannan abubuwan muna yaɗa su a ko'ina ya za a yi mutumin da kullum su yake ga bayan ka? in ya ɗauki wani labari ya rubuta ya saka shi a shafin facebook ko ya ɗauka ya sa shi a shafin twitter ko ya ɗauka ya sa shi a shafin shi na intanet ɗin shi sai ka ga mutanen mu sun kwafa suna ta sharing ɗin shi a ciki wannan ƙara ma abun wani ta goma shine wanda zai iya kaiwa ga tsoratar da mutanen mu wanda kuma asalin abin ba haka yake ba na ɗauko asalin hoton na wannan ballistic missile ɗin da suka ɗauko suka sa sunan biyafara a jikin shi wanda gidajen jaridu irin nasu da suka ƙirƙira wanda ake kiran suna sufin website wanda shafuka ne da suka yi kama da shafuka na asali misali kaman Vanguard misali kaman Daily Trust misali kaman Punch da sauran irin jaridu su leadership za ka tara akwai waɗansu jaridu masu suna irin nasu da aka canza su da harafin zero ko aka harafa aka canza su da harafi wanda ya yi kama da irin waɗannan jaridun sai mutum ya ga an saka irin wannan labarin bai san cewa wannan jaridu irin na mutanen su bane sai ya ɗauko labarin yana yadawa to na ɗauko asalin hoton wanda shine suka ɗauka wanda ƙasar rasha a shekarar 2012 13 ga watan oktoba ta nuna wannan ballistic missile ɗin nan nata wanda shine 'yan ƙasan biyafara suka ɗauko suka saka suke nuna ma mutane cewa timi da ya dawo daga cikin mutanen ƙabilar su ibo din da ya dawo daga kasar waje har ya kirkiri wannan mizal din so muna so mu gaya mutane cewa wannan labari ba gaskiya ba ne wannan wata hanya ce da ake bi domin a tayar da husuma wanda kuma babu wanda ya san karshen ta sai Allah amma sai gashi abin haushi da takaici 'yan jaridu na online sun kasance ba abin da suke sai da su dinga ɗauko irin wannan labarin suna yadawa suna shigar da irin waɗannan abubuwan cikin al'umma wanda ba sa bincike su tabbatar da gaskiyar wannan al'amarin suna yada shi ina son jama'a su sani mafi yawan labarai da suke gani ana saka shi a intanet mafi yawan shi ƙarya ne mafi yawan kuma jaridu da ba su da matsuguni ba su da ofishi ba su da rijista da gwamnati mafi yawansu banda ƙareraki da sharri da jita-jita ba abinda suke ɗauka suna yadawa su kuma jama'armu da sun ga labari a irin waɗannan gidajen ya musu daɗi bai musu daɗi ba za su dinga yin likin ɗin shi suna kwamentin a cikin shi suna sharing ɗin shi wannan ba ƙaramin kuskure ba ne yana taimaka ma waɗancan gidajen jaridun da suka fara yada wannan abin ƙara musu daraja da fito da su da nema musu kuɗin shiga wanda za su ci gaba da yada waɗannan ƙararraki kuma suna cutar da al'ummanmu ba tare da mu mun sani ba to yana da kyau mu sani cewa mafi yawan labarai da ake sakawa a intanet ƙarya ne ba gaskiya ba ne game da maganar kanu da biyafara kuna nufin ku gaya mun cewa kun fi jami'ai da hukuma ko gwamnatin najeriya sanin abin da ya kamata ta yi dangane da wannan matsala na biyafara kuna nufin ku gaya mun cewa akwai wata kungiya ta addini ko wata kungiya ta kabila ko wata kungiya ta siyasa da gwamnati bata san da ita ba bata san da shirye-shiryenta ba to idan bacci ma kake yi ka farka daga baccin da kake yi kuna nufin ku ce mana miliyoyin kabilar ibo da suke zaune a arewacin najeriya wanda suka shimfiɗa dukiyoyinsu miliyoyin dukiyoyinsu da shaguna da asibitoci da makarantu suka sai wurare masu tsada a arewacin najeriya kuna nufin za su bar wani mutum a rana guda ya taso ya ce musu su watsar da wancan abin su koma inda fulot ɗaya ke ja masu rigima a ciki kuna nufin manyan arewanmu waɗanda suka mallaki rijiyoyin mai kuma suke da faɗa aji ga sarakunansu da wasu daga cikin manyan jami'ansu kuna ganin za su bari wasu samari a arewacin najeriya su tada hargitsi to in bacci ma kuke yi ku farka dukkan su barayin uwan tsintau da wanda suke kira a tayar da hankali a garuruwan inyamurai da wanda suke kiran 'yan arewacin Najeriya su tashi domin su kori 'yan arewa dukkan su barayin watsin taune babu wanda a cikinsu wanda a baya ka gan shi a gurin da ake yin wani taro na taimakon al'umma ya fito yana taimakon mutane akan abin da ya shafi ilimi harkar rayuwa ko taimakon mu ba sai a yanzu wani zai iya fitowa ya ce yana magana da yawun arewa a kan cewa a ta da hargitsi ko a kori to ina kira ga mutane su sani duk mutumin da ya ce zai baka riga ka duba ta jikin shi ka gani ina kira ga al'ummar arewacin Najeriya musamman samari da kada su bari wani ya amfani da su ko da sunan biyafara ko da sunan wani abu na ƙabilanci domin a tada hankalin mutane ko da su waɗancan wanda suke kudanci da suke kira a kan cewa sai an kafa wannan ƙasa ta biyafara kudu ba su da kyau duk su ma ɓarayin uwan tsintau ne masu neman matsayi ne kawai masu kallon wane ne yake shugabanci ne kawai in ba nasu ke shugabanci ba su ɗaga mai hankali in nasu yake shugabanci su kwantar mai da hankali saboda haka muna son mutanen mu su kalli wannan abin lokacin da aka yi gwamnatin baya akwai wani wanda ya fito ya ce yana neman wata kasa ta biya farko yana neman wani abu a'a kowa yana kokarin neman wani abu ne da zai ci abinci a cikin shi dukkan su masu neman cin abinci ne saboda haka kar wannan neman abincin da yake a samu wasu shashashai daga cikin mutanen mu su fito ranar ɗaya ga watan oktoban nan da ake magana ya fito ya ce zai tada hankalin mutane ko ya fito ya ce zai yi fada ko ya fito ya ce zai yi kone-kone ku sani mu muna da addini muna kuma da makoma wannan addinin da muke da shi da makoman da muke da shi shi ya gaya mana duk mutumin da ya bari aka kashe shi domin yakin kabilanci ko yakin yanki ko yaƙi domin ɗan siyasa ko wani abu to ya sani in ya je wurin Allah ba shi da wata hujja ba shi da makoma mai kyau tsakanin shi da mahalicin shi wannan shine ya kawo ni da ƙarshen wannan bidiyo din da na shirya domin in jawo hankalin mutanen mu 'yan arewa su gane cewa mafi yawan hotunan da muke gani a intanet na maganan biyafara da wani maganan ta da ta ratsi. a hannun hukuma yake kuma sun san abin da yake kuma kamar yadda manya-manyan malamanmu suke gaya mana mu bar su da jami'ai sunana salisu hassan shugaba na mujallar duniyar kwamfuta na gode abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci na maganan bayafara da abubuwan da waɗansu daga cikin samari a arewacin najeriya suke kira na cewa kabilar ibu su bar arewacin najeriya na daga cikin abin da ya sa na yi wannan bidiyo din kasancewar wasu daga cikin samari a wannan yanki namu na arewacin najeriya suna ganin kiran da ake yi ma ibu na su bar arewacin najeriya daidai ne don gane da irin farfaganda waɗanda 'yan niger delta waɗanda suke ƙoƙarin kafa ƙasa ta biyafara suke kira da cewa sai an raba Najeriya to ba wannan dalilin yasa nake son in kira ba ina so in kira ne don gani da wato wani hoto da ake yawo da shi na wani ballistic missile wanda aka ce ƙasan biyafara sun shirya shi domin su kawo hari a arewacin najeriya wanda ya fara yin yawo a shafukan intanet da sada zumunci wanda suka fara yadawa 17 kenan ga watan august 2017 da farko dai hausawa mu ba mu san inda yake mana ciwo ba kullum mutane sukan yi kokari su ga sun bata mana mu sun bata mana arewacin najeriya mu sun bata mana ɗabi'u da al'adunmu amma wannan bai dame mu ba sai mu dinga ɗaukan waɗannan abubuwan muna yaɗa su a ko'ina ya za a yi mutumin da kullum so yake ga bayan ka in ya ɗauki wani labari ya rubuta ya saka shi a shafin facebook ko ya dauka ya sa shi a shafin twitter ko ya ɗauka ya sa shi a shafin shi na intanet din shi sai ka ga mutanen mu sun kufa suna ta sharing din shi a ciki wannan ƙara ma abun wani ta goma shine wanda zai iya kaiwa ga tsoratar da mutanen mu wanda kuma asalin abin ba haka yake ba na ɗauko asalin hoton na wannan ballistic missile din da suka ɗauko suka sa sunan biyafara a jikin shi wanda gidajen jaridu irin nasu da suka ƙirƙira wanda ake kiran suna sufin website wanda shafuka ne da suka kama da shafuka na asali misali kaman Vanguard misali kaman Daily Trust misali kaman Punch da sauran irin jaridu su leadership zaka tara akwai waɗansu jaridu masu suna irin nasu da aka canza su da harafin zero ko aka harafa aka canza su da harafi wanda ya yi kama da irin waɗannan jaridun sai mutum ya ga an saka irin wannan labarin bai san cewa wannan jaridu irin na mutanen su bane sai ya ɗauko labarin yana yadawa to na ɗauko asalin hoton wanda shine suka ɗauka wanda ƙasar rasha a shekarar 2012 13 ga watan oktoba ta nuna wannan ballistic missile ɗin nan nata wanda shine 'yan ƙasan biyafara suka ɗauko suka saka suke nuna ma mutane cewa tumi da ya dawo daga cikin mutanen ƙabilar su ibo din da ya dawo daga kasar waje har ya kirkiri wannan mizal din so muna so mu gaya mutane cewa wannan labari ba gaskiya ba ne wannan wata hanya ce da ake bi domin a tayar da husuma wanda kuma babu wanda ya san karshen ta sai Allah amma sai gashi abin haushi da takaici 'yan jaridu na online sun kasance ba abin da suke sai da su dinga ɗauko irin wannan labarin suna yadawa suna shigar da irin waɗannan abubuwan cikin al'umma wanda ba sa bincike su tabbatar da gaskiyar wannan al'amarin suna yada shi ina son jama'a su sani mafi yawan labarai da suke gani ana saka shi a intanet mafi yawan shi ƙarya ne mafi yawan kuma jaridu da ba su da matsuguni ba su da ofishi ba su da rijista da gwamnati mafi yawansu banda ƙareraki da sharri da jita-jita ba abin da suke ɗauka suna yaɗawa su kuma jama'armu da sun ga labari a irin waɗannan gidajen ya musu daɗi bai musu daɗi ba za su dinga yin likin ɗin shi suna commenting a cikin shi suna sharing ɗin shi wannan ba ƙaramin kuskure ba ne yana taimaka ma waɗancan gidajen jaridun da suka fara yada wannan abin ƙara musu daraja da fito da su da nema musu kuɗin shiga wanda za su ci gaba da yada waɗannan ƙarerraki kuma suna cutar da al'ummanmu ba tare da mu mun sani ba to yana da kyau mu sani cewa mafi yawan labarai da ake sakawa a intanet ƙarya ne ba gaskiya ba ne game da maganar kanu da biyafara kuna nufin ku gaya mun cewa kun fi jami'ai da hukuma ko gwamnatin najeriya sanin abin da ya kamata ta yi dangane da wannan matsala na biyafara kuna nufin ku gaya mun cewa akwai wata kungiya ta addini ko wata kungiya ta kabila ko wata kungiya ta siyasa da gwamnati bata san da ita ba bata san da shirye-shiryenta ba to idan bacci ma kake yi ka farka daga baccin da kake yi kuna nufin ku ce mana miliyoyin kabilar ibo da suke zaune a arewacin najeriya wanda suka shimfiɗa dukiyoyinsu miliyoyin dukiyoyinsu da shaguna da asibitoci da makarantu suka sai wurare masu tsada a arewacin najeriya kuna nufin za su bar wani mutum a rana guda ya taso ya ce musu su watsar da wancan abin su koma inda fulot ɗaya ke ja ma su rigima a ciki kuna nubin manyan arewanmu waɗanda suka mallaki rijiyoyin mai kuma suke da faɗa aji ga sarakunansu da wasu daga cikin manyan jami'ansu kuna ganin za su bari wasu samari a arewacin najeriya su tada hargitsi to in bacci ma kuke yi ku farka dukkan su barayin uwan tsintau ne da wanda suke kira a tayar da hankali a garuruwan inyamurai da wanda suke kiran 'yan arewacin Najeriya su tashi domin su kori 'yan arewa dukkan su barayin watsin taune babu wanda a cikinsu wanda a baya ka gan shi a gurin da ake yin wani taro na taimakon al'umma ya fito yana taimakon mutane akan abin da ya shafi ilimi harkar rayuwa ko taimakon mu ba sai a yanzu wani zai iya fitowa ya ce yana magana da yawun arewa akan cewa a tada hargitsi ko a kori to ina kira ga mutane su sani duk mutumin da ya ce zai baka riga ka duba ta jikin shi ka gani ina kira ga al'ummar arewacin Najeriya musamman samari da kada su bari wani ya amfani da su ko da sunan biyafara ko da sunan wani abu na ƙabilanci domin a tada hankalin mutane ko da su waɗancan wanda suke kudanci da suke kira a kan cewa sai an kafa wannan ƙasa ta biyafara kudu ba su da kyau duk su ma ɓarayin uwan tsintau ne masu neman matsayi ne kawai masu kallon wane ne yake shugabanci ne kawai in ba nasu ke shugabanci ba su ɗaga mai hankali in nasu yake shugabanci su kwantar mai da hankali saboda haka muna son mutanen mu su kalli wannan abin lokacin da aka yi gwamnatin baya akwai wani wanda ya fito ya ce yana neman wata ƙasa ta biya farko yana neman wani abu a'a kowa yana kokarin neman wani abu ne da zai ci abinci a cikin shi dukkan su masu neman cin abinci ne saboda haka kar wannan neman abincin da yake a samu wasu shashashai daga cikin mutanen mu su fito ranan ɗaya ga watan oktoban nan da ake magana ya fito ya ce zai da hankalin mutane ko ya fito ya ce zai yi fada ko ya fito ya ce zai yi kone-kone ku sani mu muna da addini muna kuma da makoma wannan addinin da muke da shi da makoman da muke da shi shi ya gaya mana duk mutumin da ya bari aka kashe shi domin yakin kabilanci ko yakin yanki ko yaƙi domin ɗan siyasa ko wani abu to ya sani in ya je wurin Allah ba shi da wata hujja ba shi da makoma mai kyau tsakanin shi da mahalicin shi wannan shine ya kawo da karshen wannan bidiyo din da na shirya domin in jawo hankalin mutanen mu 'yan arewa su gane cewa mafi yawan hotunan da muke gani a intanet na maganan biyafara da wani maganan ta da ta ratsi a hannun hukuma yake kuma sun san abin da yake kuma kamar yadda manya-manyan malaman mu suke gaya mana mu bar su da jami'ai sunana salisu hassan shugaba na mujallar duniyar kwamfuta na gode